Barka da zuwa yalla Janna Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Wani mahaukaci ne ya iske yara suna wasan ƙasa, sai ce, Kai, ku je can ana raba naira-naira sai yaran suka tashi da gudu suka nufi wajen sai mahaukacin ya ce kai bari dai na bi su ko da gaske ne